مع بعض فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi na sauraron ina mana sallama ta addinin musulunci da muna da sake haduwa a cikin wannan darasi na mai tarin albarka wanda wannan gidan rediyo na dn wato da'awa najeriya da yake yada shirye-shiryensa a kafa ta intanet mun hada a cikin wannan darasi na wannan littafi mai tarin albarka na mai suna hewarun hada مع الدكتور a shi'ai al'isna ashari wanda yau idan ba manta ba yau ranar laraba kenan wanda ida ce da 28 kenan ga watan al-muharram hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya ce da sha shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin, a lissafin miladiya idan ba a manta ba a darasin da ya gabata muna tsaka da kawo ko muna kan gabata a wato gwaji za mu kira shi da gwaji tsakanin sahihul bukhari littafi a wajen suna sunna jama'a da suka yi ijimai a kan shi ne a saho kitabin ba da kitabin la azawajal da kuma littafi na alkafi da yake bangaren shi'a wanda shi ne a saho kitabin ba'a da kitabillah in ya inganta shi kitabullah din ingantacce ne to shi ne littafi mai lamba ta daya bayan alƙur'ani a wajensu in ya inganta ƙur'anin ya inganta muna kan gaba ta a wato gwaji tsakanin waɗannan tafi guda biyu wane ne ita kusanci zuwa ga musulunci ne wanne ne tsarinsa ya fi ba da tsari na addinin musulunci wanda mun tsaya a kan gabar da mun kwararo bayani lokaci ya yi mana hali dole muka dakata ta'ala wata gaba ta gwaji din gabar ta kunshi eh, ba da misalai na hadisai da suke cikin waɗannan tafai wanda ya rage ga mai sauraro sai ya auna da hankalinsa ya ga wanne ne wani littafi ne ifi daidai ya fi alaka da musulunci bayan hadisai kuma sannan kuma gwaji tsakanin sunayen babuka wasu babuka ne aka tsara su suka tsari na addinin musulunci saƙon babukan suna da alaka da addinin musulunci ke tsaye da kuma babukan da suke da aka tsara su ana ji ka san eh, magana ce take ba ta da tushe da addini duk insha Allah ta'ala za mu ji da kuma waɗansu bayanan da suke da alaƙa da haka insha Allah قال المصنف رحمه الله ومن أبواب البخاري ملك شارك cikin babuka na na Bukhari littafin sahih Bukhari akwai المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده akwai babi mai sunan al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa musulmai su musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da hannunsa mana game da cusarwar harshensa da hannunsa wanda shine musulmi kaga imam bukhari ya kulla wannan babi da wannan magana da take hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ɗauki magana sai ta to sunan babi ma da zai buɗe saboda muhimmancin magana kaga maganar manzon sallam ta zama eh, magana da za a ƙulla babi ma da ita saboda muhimmanci kaga kuma ina kuma ga hukunce hukuncin da za a fitar ƙarƙashin wannan babi to babi na gaba da malam ya fara kawo mana yace akwai babi mai suna hubbar rasul min al-iman hubbur rasul min al-iman ma'ana saman manzon Allah sallallahu yana da cikin imani babi na gaba addinu yusrun ma'ana addini mai sauƙi ne <coughs> sai babu al-jihadu min al-iman jihadi yana daga imani sai kuma fadlul ilmi babu yi magana akan falalar ilimi sai kuma babu qaulullahi ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada sai babu imam bukhari ya bude da ayar alqur'ani sai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada to nan in ka duba kuma ɗaya ɓangaren ka duba littafin alkafi na da ke cewa min abuwa bilkafi daga cikin babuka da suke cire littafin alkafi babun an al'a'imma ya alamuna jami'al ulum التي خرجت إلى الملائكة rusul والرسل a'imma ɗinsu sun san ko suna sanin dukkanin ilimai allati kharajat ila al-mala'ika irin iliman da suka fito zuwa ga mala'iku da su riske su wala anbiya wa rusul da annaba da mursalai mana duk wani abu da yake wahayi da ya to daga ubangiji madaukakin sarki zuwa ga mala'iku da annaba da mursalai su ba imma suna sanin wannan wannan babi ne daga cikin abuwa na alkafi sai kun babi na gaba babun annal a'imma idza sha'u an ya'lamu alimu cewa wai a'imma ɗinsu in suka nufaci su san wani abu alimu sai su sani babun annal a'imma Ya ya'lamuna mata ya yamutun wa annahum la na illa bi ikhtiyarihim babu zai magana akan cewa su a imma dinnan sun san lokacin da za su mutu kuma cewa su ba za su mutu ba illa bi ikhtiyarihim sai bisa ga zabin kansu sai sun zaba su mutu sannan su mutu wa qultu sai ma da yake sai na ce wato idan limaza harabal mahadi khawfa min maut to dan Allah mai isa mahadi na shi'a wato ya gudu saboda tsoron mutuwa da aka biyo shi shige cikin kogo wato alaysa aula an yabqa ya an-nasa wa yamtani'u 'anil maut hula لا illa bi khiyari shin bai fiye zauna Eh, wato tabbata ya ja mutane ke jagoranci mutane ba a bayan ƙasa ya zama shugaba ga mutane wa yi mutane wa anil maut ya tsara kansa gabar mutuwa li'annahu la mutu illa bi ikhtiyari saboda ka'idar da aka ambata cewa a ima ba sa mutuwa sai da zaɓin kada sai yi haka sai ya zama to ba zai gudu ba ya tsaya ya shugabanci mutane ya zama to khalifa ya zamanto kaza kaza sai zama zamanto shi ma ya hana kansu mutuwa ba zai mutuwa kaga kaga maganar da aka buɗe eh, sunan babin ya ci karo da ka'ida wa cike da ba zai a ce a hakan ta faru a ce su a imma eh, ba sa mutuwa sai da zaɓinsu kuma sun san lokacin da su mutu kaga da ba da haka ne to sai zama tunadi ba zai mutu yau eh, abin da zai faru ya faru domin ya san ba zai mutu ba amma da ya gudu kaga tsoron mutuwa ke kamar da ce faɗa cewa ya gudu ya shiga eh, ya gudu ya shiga rami wafihi kazalika aka daga cikin abuwa na karkafi akwai babun alal'a'imma ya na ilma makana وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء cewa سوء a imma sun san abin da ya kasance دا يكسن شيء من سنسن أبن دا يكسن شيء أبايا a baya da abin da zai kasance nan gaba wa annahu la yakhfa alaihim shay sannan babu wani abu da yake buya wato gabarin ilimin murtu sai ya ce. يأمر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستخصصت من الخير وقال تعالى أعلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرفض الرسول الله عز وجل يقول يا, مبل يا محمد بلغ الناس أنك لا تعلم الغيب واتو من yake cewa Allah ta'ala yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin qur'ani walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaghfartu min da a ce na san gaibi lastaghfartu min khair da sai na ƙara yawaita alkhairi ba sama da wanda nake qala ta'ala عالم الغيب فلا يغفر ala ghaibi أحد Allah ta'ala masarin gaibi da babu wanda yake tsinkaye zuwa gaibunsa illa man irtaba da rasul sai wanda ya yadda ya san wannan min rasulin na ɗan aiki Allahu azza wa jalla ya kuli to za mu ga cewa Allah ta'ala wa kamar yana cewa ne ya Muhammad balligin nas annaka la ta'lamu al-ghaib wa yaqulu ta'ala Allah ta'ala suke a eh, eh, kan cewa annahu alimul ghaif la ya'dunu bi ba'dihi illa rusul Allah ta'ala shine mafi sanin gaibi kuma ba zai izini da ga wani isan sashen iliminsa ba na gaibi sai ga manzanni walan yazkur man eh, samaitumuhum bil a'imma Allah ta'ala kaga bai ambaci wanda kuka kira su da sunan a'imma ba cewa su ma sun san gaibu maganar manzanni ake da mala'iku sun san wani abu Allah ta'ala yana sanar da su wani abu gurgudu illa idza stadraktum ala Allah ala hasbi al-manhaj shii kama sayati sai za ku Allah ta'ala istidraki ne akan hukuncin sa ko kamar yadda misalin haka zai zo a gaba malaki cewa wato wa kitabul kafi ya ƙulu khilafa zalik in ka duba za a ga littafin kafi yana faɗar akacin abinda da ƙur'ani ya tabbatar da cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah kitabul kafi yana tabbatar da imma sun san gaibi sun san ilimin Allah sun yi tarayya da Allah wajen sani to fa wannan sadiq ya tara to Allah wa mai gaskiya kenan Allah ko ko shi'a astaghfirullah ina neman gafara Allah akan wannan akan wannan kwatance ma kwatance ne ko da kusanto da hankali ba kwatance ba ne na na wato na daidaitawa Allah ta'ala ya kiyaye wato ayyuhuma afdal ya tura shin su wane ne yafi tsakanin me tsakanin kitabul bukhari wa sahih bukhari da kuma kitabul kafi fa ayyuhuma afdalu ya tura kitabun maddatuhu alwahyu ilahi alqur'anu wa sunnah sahiha wato littafin da ya tsagwaransa shine wahayi na Allah subhanahu ta'ala alqur'ani da suna ingantacciya allati ta tahaddasu an masail al-iman wal islam wal jihad wa nahwu wato wato tsagwaran littafin da ya zamanto yake magana akan matsaloli na imani da musulunci da jihadi da abin da ya kama da wannan au kitabun wannan shi ya fi koko littafin da yake eh, tsakwaran abin da yake ciki shi ne magana akan waɗansu mutane da wai aka ce su ne a imma guda goma sha biyu wa uku ma eh, sifatillah aka ɗauki kuma wato sifatillah aka ba su siffofin Allah ta'ala wani su ba ilaihim ma lam yaqulu aka nasanta musu ma abin da ba su faɗa ba sai su suka faɗa maganganun su fala takadu tajidu fihi غير المسائل الفرعية إلى الحديث عن الإمامة ولا أئمة قد تقتل التافو إن كدو بيش جبا كده فأقا سامي واتو wata magana ba in ka cire matsaloli inda suke na wato almasa'il far'iyya ba abin da aka samu illa magana akan wato wato abu shafi imama da a'imma shugabanci da da shugabanni a'imma din su guda goma sha biyu wallahu musta'an ba wani zance shi wannan ba magana addini al'amura na addini a nutsa ana bayanai bayanai dalla dalla a akwai magana shugabanci magana mulki magana siyasa kawai sai addini idan siyasa komai tauhidi an mai da siyasa ibadoji a mai su siyasa komai komai siyasa an maganar imanin da Allah ma ana magana a alibaiti me ana sai ga abin kawai alamar wato addini da kansa yake ya rafa kansa cikin addini na ƙarya idan ana magana imanin da Allah idan magana eh, wato a imma kaza za al'amuran sai ga ba hankali ba zai dauka ba amma sai ga wani yake rai ce wani da hankali sai ga yana daukan al'amura yana tsora su a mizanin da yake ganin shi ne daidai Allah ta'ala ya samu dace ultum la yasihu al-i'timad fi naql ba'd ad-dawahi wa nisbatiha ila ash-shi'ah istinadan ala man taqaddama min mukhalifihim من دون الرجوع إلى معرفة أقوال الإمامية إلى إلى علمائهم وأخذ مذهبهم في الأصول والفروع من معلفاتهم wannan shi ake cewa bai inganta ba ki zamanto cewa a dogara wajen nakalto waɗansu manya-manyan al'amura a jingina su zuwa ga shi'a bisa ga da'awar an dogara da waɗanda suka gabata waɗanda suka gabata daga cikin malaman da suka saba shi'a a ce ai malam wane ya faɗa ya ce shi'a ga su ga yadda suke a ba haka ne adalci ba hakan bai inganta ba min duru rujo ila ma'arifata a al-imamiyya ba tare da koma zuwa ga a san maganganun imamiyya din ba wa ila ihim a koma zuwa ga malamansu ko tafan malamansu a ji gaskiyar zance wa akhudhu mazhabihim fi usul wal furu' min mu'allafati idan mun a dinga cirar ra'ayin su a cikin usuluddin ne ko furu'uddin min mu'allafatihim a dinga cirar da kaltafansu ba a ce wani malami ya ce kaza ya ce kaza game da shi'a a adalci shine ko abin da ya inganta shi ne a ciro da kansu wannan magana ce ta dan shi'a da su alƙazuwini kenan da mala yake musamman ƙulsu sai mala yake cewa na'am na na nu'akkidu ala alahadar manhaj mu muna ƙarfafar wannan manhaji cewa wanda aka yi magana a kansa ka ciro daga littafinsa ko da malaman wannan wannan shine adalci wa hana hanu kama tara lam walan nan kula an ghairu mu'allafatu shi'a fi bayanin aqidatiha to ai ga mu nan kamar da kake gani lam ba mi ba a baya kuma wallan kuma ba za mu a nan gaba ba nan kula an gairu mu'allafatu shi'a ba za mu ciro ko ba mu kasance muna cirowa ba ko ba za mu ciro ba daga dafan da suke ba dafan shi'a ba wajen bayanin aƙidansu kwanakwada ba haka ba dalla dalla kai ba shaida ne akan wani sai dan shaida ya ƙara cewa kultum a wamil ghara'ib a wato ani wamil ghara'ib ahmad amin al-misri kataba fi kitabihi fadl al-islam صفحة 33 أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام ثم ذكرتم أنه بعد انتشار كتابه عوتب اعتذر بعدم الاطلاع وقلة المصادر وتكوكتي آه، ومن الغرائب لك تشين أبو ماماكي لما أحمد أمين لك الانقسم مصر ليربو تلتاتي من سنة قدر الإسلام صفحة talatin da uku cewa ci ya zamanto wato makoma da duk wanda ya nufaci rusa musulunci kana ma'awan yarja ilahi kun man da hadal islam kuma da karfin sannan bayan wannan suka ce to annahu ba'da intishari kitabi ya ba utiba fa'tadara bi'adam al-ittila'i wa qallat an-nasalih lokacin da littafinsa ya yadu eh, aka yi masa a akan al'amar abin da ya faɗa sai yawa ya ba da uzuri akan cewa eh, bai yi tsinkayi zuwa ga wannan eh, kuskuren nasa ba na cewa shi a ita ce makomar dukkanin wanda ya nufaci rusa musulunci wakalatin masadar da kuma yadda yake fama da karancin مصادر لكفى دليلي وتسمعنا يتي إن قول أحمد أمين هذا يقول بمعناه كثير من العلماء قديما حديثا أي كثيرا راكجي أي ما زالة وأنا مغالتها أحمد أمين أي ديارة تسمى لبي أداة ينزو سنة فقر وأنا مأهر مغالة وذلك لأن منهج تعامل الشيعة مع الإسلام ya addi ila ilga islam domin manhaji ne da shi a suke ma'amalantar musulunci wannan manhajin nasu aitini yake bayuwa zuwa ga watsar da musuluncin ma gaba ki ɗaya wai ta bayyana zalika bi bayani maƙafi shi'a nurwa tiddi hakan yana bayuwa yana bayyanuwa ne ta yadda wato za a bayanin mawukafin shi'a game da waɗanda su roci addini wanda haɓe na manzan sallam wa da alqur'ani wa suna sunna da kuma yadda shi'a suke da mawukafi game da qur'ani da suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ma yali isharatun ila mawqifihim wa sayati da bayanin a mashi'atillah to a kan gababin da su zo a ƙasa ko da za su zo a ƙasa bayani ne na mawqifin su game da mu sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma eh, misali akan su game da alkur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga haka zai tabbatar da magana ta a wannan malami mai suna Ahmad Amin da ya faɗa cewa eh, shi shi an ci shine makoma duk wanda ya nufa rusa musulunci to eh, wannan ma'anar malam ya tabbatar da cewa ita ce dukkanin maganar malamai game da shi'a domin za ka fahimci haka ne in ka fahimci matsayin shi'a game da wani sarautu addini su ne sahabbai za ka fahimci haka kuma in ka kalli matsayin shi'a game da alkur'ani da suna ta manzo da wani matsayi ne a wani matsayi ne wanda yake eh, ba mai kyau ba da suka ɗauka akan ƙur'ani da kuma suna ta manzon Allah sallallahu alaihi kaga kenan eh, shi a tabbas ta cancanta ta zama tuma koma ga duk wanda ya nufa su musulunci to mana cewa <coughs> abu na farko <coughs> abu na farko wasu ba'anu shi'a sai a zarar su sahara yadda shi'a shi suka ko suka soki sahabbai da kuma adalcinsu cewa ba ba zare ba ne illa arba'ata ashkhas kadai sai mutum hudu su ne mutanen kirki amma duk mutanen banza ne baki daya kamar da suke ambata a kan harshensu wani hauhim ko abin da ya kama da haka kama sai ya ati bayanuhu bi mashi'atillah kamar da zamu bayani a nan gaba insha Allah wa hada ta'anu yushakku fi amanati sahaba wannan suka kai tsaye na eh, kawo shakku ne game da amanar sahabbai wali hada fa kullum ma rawahu ghairu mawthuqun bi to da saboda haka kaza zai zama to cewa duk abin da suka ruwaito shi ba abun ba abun eh, ba abun ba abun da yake da tabbas bane ba ba da wato siƙa ba a da wato yaƙi ne a kansa kenan saboda mutanen ba mutanen kirki ba ne kaga magana ce ta fito daga bakin wanda ke mutumin kirki ba kaga ba za ta zama karɓar biya ba to malakita wa ta'anu a fil qur'an a صرح قرابة na عالما min ulama shi al'imamiyya بأنه محرف وناقص وذلك يعني أن القرآن غير موثوق به وهذه أسماء بعضهم إيه، سوكا شيئا جمال القرآن ولو لك تبتتش بل ما فقد صرح قرابة ثلاثين عالما قسم ما, لم... ما لمي ثلاثين نسك تبتت سوكا على القرآن ما لمي shi a kusan talatin su soki alkur'ani a shi a wadda ke kuma shi a imamiyya sun ce bi annahu muharrafun wa naqis qur'ani an canja shi an caccanja ayoyinsa da surorinsa da kaza wa naqisun bal ma tauye ne ba cikakke bane wa zalika ya'ni an al-qur'an ghayr bi kaga suna nufin kawai shi ce al ba abin dogaro ba ne domin ba kake ba ne da matsala a cikinsa wa hazi Asuna a ba'adhim su ga sashen sunayen malaman shi'a da suka tabbatar da ƙwar'ani da matsala ƙwar'ani ba kake ba ne ƙwar'ani ba ingantacce ba ne malami na farko Shi ne alfabal bin shaban al nisaburi al-mutawaffa a ستين ومائتين قال في كتابه الإيضاح صفحة اثنى عشر ومائة إلى wato abin da yake cewa alfabal bin shaban wani malami malamin shi'a wanda i wato wanda idan su shekara ta 260 ya fada a littafinsa a suna a sassa wato eh, ya faɗa a feji na 112 zuwa wato an arba aka ashara wa mi'a daga ta sha biyu zuwa ɗari da sha hudu ice babun zikiru ma zahaba min alquran babin yin magana akan abin da ya kufce daga alqur'ani ya zama tabbatacce ba wa aurada riwayat min kutubi sunna a sa a nan ne ya kawo ruwayoyi daga littattafan sunna da shi kansa bai ba fahimci ruwayoyin ba يبون أن وقرر بها نقصان القرآن كيد اتبتت دو القرآن إيه، تويييني وقد أكد نوري الطبرسي أن الفضل هذا يقول بتحريف القرآن أكد وتو النوري والطبرسي يا تبتت دا wannan malami الفضل وتو yana tabbatar da alƙur'ani muharraf alƙur'ani canjanje ne ne ba ingantacce ba ne malami na biyu shine furat bin ibrahim al-kufi min ulama al-qarn al-thalith wannan malami suna furat bin ibrahim al-kufi ila kasan malamai na karni na uku eh, faqad nasaba fi tafsirihi ila abi ja'far أنه يقرأ هذه الآية ينسب تواوة أبي جعفر آه، رضي الله عنه شو أنه كان يقرأ هذه الآية وإلى كرم تولى آية شو إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم سيكار وآل محمد العالمين وأورد عدة آيات على هذا المنوال في جزء إن الآية shafi na saba'in da takwas na kaga ina Allah tafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim sai cire wa ala Imran ala alalami sai ce wa ala Ibrahim wa ala Muhammadin ala alalami kaga idda ma'ana suna zargin cewa sahabbai sun cire wa ala Muhammadin suka ce wa ala Imran Allah ta'ala ya kiyaye so malami na uku mai suna al'ayyashi min ulama al-qarni thalith shi ba al'ayyashi daga cikin malamai na karni na na uku ya faɗa cikin tafsirinsa cikin juzu'i na farko cikin shafi na sha biyu da sha uku da kuma arba'in da bakwai da kuma arba'in da takwas cewa wato ana asnadar ayyashi wa gairihi an abi ja'afar قال نزل جبريل بهذه الآية هكذا فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم ورجزا من السماء بما كانوا يفسقون shi al'ayyashi ya kawo sanadi da wani sutama da cikin malamai na shi'a daga abu ja'afar ya ce wai mala'ika jibril ya saukar da wannan aya da wannan lafazi ba da lafazin da ake karantawa ba wai shi ne fabadar lalazina walamu ala muhammadin kaga ba faɗin Allah ba fabadar lalazina walamu <coughs> wato shi'a wa Allah ta'ala ya samu daji wato al'amarin su yana da girma girman gaske sosai wani lokaci sai ka ji cewa ka rasa me za ka faɗa a kansu kawai munin aƙidar shi a karan kansa ya wuce ma a yi raddi kawai musulmi izu magana zai ji magana mummuna ce ba ka da buƙatar sai ka wahala wajen warware wai abin da suka faɗa su kansu a sosai ita kanta tana muninta ya isa ga wasu tana ba kanta matsala da kanta yau da ka kai ga wasu famunin al'amari irin wannan sai dai kai shiru kawai idan mutum mai sauraro ko mai karatu shi zai kansa adalci da abu shafi alƙalanci ya fahimci wato yadda nisan basan nasu yake da bai bukatar ƙarin bayani game da yadda al'amuran su gudana Allah ta'ala ya samu dace malami na hudu shine ne alƙummi shaykh al-khulaini tafsirihi mai suna tafsir al-qummi kenan wanda ya fi shahara da wannan suna tafsir al ya fada a cikin tafsirin nasa juzu'i na farko safha ta biyar da ta tara ta goma ita ya ƙulu tsayibul eh, al-musawi al-zazairi fi ma'arazi sana'ihi ala tafsir al tahta unwan tahdith alquran wato shi wannan malami nasu tsayibul musawi tazairi wato yana faɗa lokacin da yake yaba wannan tafsiri na wato wannan shehi al'ummi wato abu karkashin wato unwani mai suna ta harifin ƙur'ani yake cewa baqiya shay'un yahummuna dhikruhu ko wani al'amari da yake muhimmi ne ba ambace shi huwa wani al'amari shi ne. ina hada tafsir ka ghairihi min tafasil qadima wannan tafsiri daidai yake da waninsa daga cikin tafai wanda suke da daddu yashtamilu ala riwayatun wa fadaha وفادها أن المصحف الذي بين lam yaslam min at-tahrif wa at-taghyir wannan tafsiri yake kunshe da ruwayoyi da suke nuna wannan mushafi da yake a tattare da mu lam yaslam min at-tahrif wa at-taghyir bai kubuta game da canje-canje ba da rikitawa duk gaba kiɗa akwai wannan matsalar kamar yadda suke ambata so ƙarami na biyar shine alkulaini fi da kafi kulaini ya faɗa a cikin da kafi cikin zuzu'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da sha uku ya ambaci riwayatin kasira ya ambaci ruwayoyi masu tarin yawa a ƙalin fasir shi'i muhammad abin al-murtada al kashani wannan malami nasu wanda ya fi shahara da alfaidul kashani ya ambata yake cewa fa zahir min siqatul islam محمد يعقوب الكليني أطاب فراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن شعبين دي يبينا دكا ثقة الإسلام محمد يعقوب بن يعقوب الكليني طاب فراه فشي كليني ولا دق أكيد سوى أنه كان يعتقد التحريف هنا اعتقادي أن القرآن تنججيني قرآني أخونا قصعتك na'am shine abinda kashani ita tabbatar da cewa kulaini ga ga matsayinsa game da alkur'an kaga dole zai ce eh, shi a ane musu sharri sun ce kaza ba su cewa kaza ba su cewa kaza wato ga malaman su suna tabbatar da abinda su suke korewa kansu kaga rigima ta kare tsakanin ku da ku da malaman ku daga sai ku je ku gyaro eh, in in zai gyaru kenan sai ku zo ku sami eh, wanda suke hannun suna zama zama ku tabbatar da ku tabbatar musu ba ku da itikadin sai a ƙulani sauyayye ne ko rikitacce ne ko abin da fara amma in ba haka ba malaman ku ne suke magana kuma ake karantawa ake jin me suke faɗa na'am malami na shida shine Abu Qasim Ali bin Ahmad al-Kufi wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da hamsin da biyu shi wannan mutumi wato ita ittahama ababakar bai adami jami'ai kullar qur'an khawfan min zuhuri ma da alaihim amrahu ya tuhumi sayyidina abubakar da cewa bai tattara dukkanin qur'ani ba wani bangarori ko ya hada me yasa aka ta haka khawfan min zuhuri ma da alaihim amrahu don tsoron kada wato abin da zai lalata musu al'amarin su bayyana da kada zalika fi kitab al-istighatha min bid'a as-salasa wanda tafi al-istighatha min bid'a as-salasa aka wannan magana cikin juz'i na daya shafi na 51 zuwa na 53 malami na bakwai shine Muhammad bin Ibrahim al-Nu'mani في القرن الخامس zakara zalika fi kitabi al-ghaiba wannan mutumi mai suna Muhammad bin Ibrahim al-Nu'mani wanda yake a karni na biyar shi ma ya tabbatar da wannan magana ta ƙur'ani tauyiyi ne kaza kaza a cikin kasance mai suna al-ghaiba shi malami na takwas shine wato Abu Abdullah Muhammad bin Nu'man al-Mulaqqab bil wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu da sha uku ƙwala kitabi a wa'il maqalat ya fada a fi nasa a wa'il أقول إن الأخبار قد باعت مستطيرة عن عن عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن باختلاف في القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحظ والنقصان والعياذ بالله shi wannan mutumi mai suna abu abdullahi muhammad bin nu'man al-malaqab al-mufid ya fada a cikin tafinsa awail al-maqalat yake cewa haƙiƙa ruwayoyi ta sun zo da yawan gaske ana a'immatul huda daga a'imman su min ali muhammad cewa bi ikhtilafi al-qur'an cewa qur'ani akwai sassabawa a cikin sa kuma a halasahu ba abu zalimin kuma ƙur'ani wato akwai abin da akwai azzalimai wal iyadu billah wai yake nufi kenan akwai abin da suka kago a ciki min alhazfi na goge wadansu wurare wanda kusan da kuma toye shi ma gaba ke ina ta ala kiyaye malami na tara shine wato abu mansur أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في القرن السادس في كتاب الاحتجاج وانا مالا من أبو منصور ملقبي وانا وقت أنا التبرسي بيلا يا أشف أسنك أبننا نشدة يا أتنتفن وقت وأتمسنا الاحتجاج جزئين الآية شافنا أربعين zuwa 245 zuwa 249 ya tabbatar da wannan magana cewa ƙwararri soyayi ne <coughs> ko canjajje ne malami na goma shine abul hassan ali bin isa al'irbili wanda ya mutu shekara 692 <coughs> ya tabbatar da haka a cikin tafsirinsa mai suna kashful gumma fi ma'arifatul a'imma cikin juz'i na ɗaya shafi na 319 sai kuma malami na 11 mai suna al alfaibil kashani wanda ya rasu shekara ta 1991 في تفسيره الصافي قال في أوائل التفسير cikin sa mai suna as-safi wanda a farkon tafsirin nasa yake cewa wa amma zuhuruka ala tanakuri qawlihi amma wato wato yadda ya bayyana gare ka wato abusa wato nakara a faɗin su mana sarki wa ina khiftum Allah ta fil yatama fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i وليس يشبه القصة في اليتامى نكاح النساء فهو مما آه، قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن في اليتامى وبين نكاح النساء آه، من الخطاب والقصص آه، أقصر من من ثلث القرآن ويستمر في الكذب على الله على هذا النمط masu su da afuwa ina ta fama da mara ah, abinda yake cewa ah, wa amma zuhuruka ala tanaku da qawlihi amma yadda ka ah, fahimci kara a cikin wa ina wa in ta kusa tuqsidu ya yatama yan tsoro cewa ba za ku yi adalci game da sha'anin marayu da suke tattare da ku ku fanke huma qabalakum nan nisa Zai ku aure abin da ya muku daɗi na mata kake cewa walaysa yushbihu al-qisṭa al yatama al nisa ai ba zai walaysa yushbihu al-qisṭa al yatama al eh, nisa auren mata ba zai daidai da wato adalci cikin sha'anin marayu ba wa fa huwa mimma qaddamtu dhikrahu wannan yana daga cikin jinsin abin da na gabatar na bayani min isqatil munafiqin min alquran fi yatama yadda munafikai wato wato suka ya sada sha'anin wato wato marayu daga qur'ani kwanan wai munafikai yana nufin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yasar da sha'aninsu a ah, min alqur'ani fil yatama wa baina nikahin nisa da kuma tsakanin wato auren mata min al khitab wal qisas suka yasar suka cire wani abu da yake da alaka da wa'in su maganganu da su ce tsakanin eh, ita kalmata ya tama da kuma nika na fil ya tama fankin sun shafa wa'in su jumloli wal qisasa ko kisoshi ko abin da ya kama da haka wa aksar ko ma sama da haka min sulsul qur'an sun ciccire abin da yake yayi daidai da sulsun alqur'ani suka ciccire ga baki daya ba ma iya kaɗai wannan gurin ba sun cire wasu gurare ba da dama ko ya sami rufin kazabi ala Allah ala hadan naman ya ci gaba da yi wa Allah ta'ala ƙarya wasu irin wannan wato ra'ayi na sai ce nan nan ma munafikai sun cire ina nufin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi ai an yi kaza nan ma an yi kaza nan ma nan ma gashi haka idin gabi yana ta karyata alqur'ani da gangan Allah ta'ala ya kiyaye to haka na malami na sha biyu shine Muhammad bin al-Hassan al-Hurr al-Amili shi ma ka yi tabbatar da cewa alqur'ani wato ainihin e, ba cikakke ba ne ko akwai tawaya a tattar da shi wannan malami muhammad bin hassan al amili ya rasu a shekara ta 1104 a cikin kitabun a cikin kafinta mai suna wasa'il shi'a cikin juzu'i na 18 shafi na 145 shi ma tabbatar da wannan magana a na malami na 13 shine wato hashim bin suleiman al-bahrani wanda ya mutu shekara ta 1108 sai tafsirinsa mai suna al-burhan yake cewa ala wa amma ma huwa ala ala khilafi ma anzala Allah huwa qawlu amma abinda yake sabanin abinda ainihin abinda Allah ta'ala ya saukar shine fadin sa da kusin sarki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas suke cewa wa amma ma huwa muharraf minhu qawluhu lakin Allah yashhadu bima anzala amma anzala Allah ilayk fi aliyin hmm. wato <clears throat> nan wai abinda yake asalin ayar shine lakin Allah yashhadu bima anzala Allah ilayka fi aliyin ba ba wai laifin Allah ya shahadu bi adallahu ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun ba ba haka a fi aliyin in anzalahu ilayka fi aliyin shine abin da Allah ta'ala ya ka kaga akwai wasa a ciki da kuma wato wato raina da Qur'anin ma inda ake aka shiga ake ta kutse da shirme ba tare da hujja ba a kawo da'awa ba hujja wata hujja ta hankali ko ta ko ta shari'a karɓaɓɓiya kawai awa. ce ai nan kaza aka cire inda ka ce wa mutum kawo hujja ya tabbatar da kaza aka cire babu sai da awa ta baka kawai na'am malami na sha hudu shine muhammad bakir al-majlisi inda ya rasu shekara ta 1111 malaki ta mala'iki tabahu bi hadal anwa bi riwayatin lati tuqarriru an-naqasa ya cika littafinsa mai suna bi haza anwar da kawo ruwayoyi kala-kala da suke tabbatar da ƙur'ani wai tauyiyi ne waka zalika fi kitabihi mir'atul uqul haka littafinsa mir'atul uqul shi ma haka ya cika shi da ruwayoyi na ƙarya duk da sirrin cewa ƙur'ani da matsala a tattar da shi wani kita نقال عن الكافي روايات ta التحريف wannan malami eh, Muhammad Bakir Majlisi ya ciro daga wato littafin kafi kenan ya ciro ruwayoyi eh da suke tabbatar da qur'ani canjajje ne an canja ababe da yawa wa minha ha an abi ja'far daga cikin ruwayoyi akwai ruwaya da aka ce wai an abi ja'far qala na nazala jibril bi hadhihi al-aya ala muhammad bi isma sharaw bihi anfusuhum ay bi anzala allah baghyan fi aliyin alaihissalam bugyan an yi nazirin a lokaci ya ya kawo jiki ana ya kamata mu dakata sai sai mu shiga cikin rukuninmu wa na na wanda darasi na gaba insha Allah ta'ala za mu sha ruwa sai mu dawo insha Allah mu dora subhanaka allahumma hamdika أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته